tun da rara mm. yake zagin mutane a eh, kano eh, eh, bai taɓa zagin kowa a katsina ba ka san bahaushe ina cewa kowa mm. kukan gidansu kowane tsuntsu kukan gidansu yake Allah ka lazina Allah ka an wayar da mutane mm-hmm. a garin nan ana fakewa da sunan siyasa mm-hmm. a cin mutunci mm-hmm. a zagi ko wanda a ga damar zagi gashi kana ta faɗan nan Allah gatwa kana ta faɗan nan Allah gatwa ko ni nan da kuke gani Allah gatwa ai iya tako ne eh so sai ku Allah gatwa akwai inda nake shi eh so sai ku Allah gatwa a sai ku Allah gatwa sai ku Allah gatwa muna rayi ne eh na fa me kai mana eh na fa Allah gatwa da kana zai da tinubu aji kan ce yau daga nan ku transfer sai koma aji Allah gatwa to zance mm zagiwa ne mai mulki ko misali bara mu ko misali Allah tun da rara mm yake zagin mutane a eh, Kano eh, eh, bai taɓa zagin kowa a Katsina ba akwai a ah, babu Allah gado ta nake babu Allah akwai jam'iyyar ta alifun a Katsina sosai Allah akwai pipa iya a Katsina sosai Allah akwai nunin a Katsina ko ina akwai sosai shi dai kowa ya san rara dan alifun eh sosai ku Allah gado amma shugaban ba alife ne ba alife ne ba alife ne amma kanawa yake zagi ah. duk wani gwamna da i gwamna a nan kano a kano eh sosai kwa sai dai tambara mai zaki Allah sosai kwa Allah ga tawala sai dai tambara mai zaki haka aka Allah ga tawala haka kai ba sosai kwa Allah ga me isa baya zagin yan garin su to ai fa kuma shine fa tambayar eh sosai kwa Allah inda wanda ya sani dai yazo ya ba mu Kano ita ce kasar da yan yan ta mm. su sai gaza sanin kimar iyayensu an yi gwamna shekarau eh, an yi kwankwaso an yi ganduje yanzu ana abba eh, albani ba albani eh, waɗannan dukkanin su iyayen jihar kano ko kana san su ko baka san su ko kana ra'ayin su ko baka ra'ayin su mm, mm, mm, wani bako ya shigo ya zage su a gaban ƴaƴan su wannan cin mutunci ne Allah cin mutunci ne Allah da ai ba zai bar wannan kwalaka dina a ah, da ba zai bar wannan haka ne ka ci mutuncin uban sa a gaban sa ka shigo gari eh kana ma bako kana bako ka zo gidan ka zo gidan kai arziki da gidan kuma ka eh, zagi yan garin ah, ka zagi yayin su dan gidan ba zai bari Allah ka tona to aka ce naka eh shi ke ba ah, da kai sosai kwalla ga sosai kwalla ga tona akwai wani ibn bilki ko wani eh ibn bilkisatu bilkisatu ko bilkisatu Allah ka haka ne ibn bilkisatu shi wannan ibn bilkisatu eh Allah ka tona shi ba ba haka yake ba haka yake shi ma haka al'ada take Allah ka tona sarakuna da nan ake cin abinci sarakuna mm, malamai ba wanda bai zaga ba to sai kwalla ga duk tsirin girman sarautar ka ya zage ka sosai kwa lagat malam sosai kwa duk tsirin malantaka ka eh. sarkin musulmi ma bai tsira a hannunsa. sai da aka taba shi sai da ya taba shi Allah ta shi ibnul bilqis sosai kwa ko aka kai bane ibnul bilqis eh ibnul bilqis ta Allah ta haka kai haka kai. to naka shi ke ba eh kware kware ka wallahi haka Ka tso aka mm. ake tai mm-hmm. to da zina. Allah ka tawala ce muke yau wallahi ka tawala jiya ba da kuke zagin gwamnati wallahi gwamnati wasa ne ka kama gwamnati mana Allah gad malam kaji ko ai ibn al-bilqisa tini Allah shine ko ibn al-bilqisa tini Allah yanzu wanda kake magana Allah gadu <laughs> ibn al-bilqisa tini eh, Allah gadu wale to ashe kai ka san baka da lafiyar ma shine ba Allah gadu kaje tarin cutuka Allah gadu kaje kace kana da hawan jini shine ba Allah kana da ciwon zuciya kana da farfadiya <laughs> <laughs> wace ka je to mutanen kaduna Allah gado Allah da shi wannan ibn bilkisatin eh ya je kaduna ya je kaduna eh Allah gado suka ce musu yadda ba Allah gado ya zagan musu eh, gwamna sosai kwallo suka ce ƙarya ne musu yadda ba Allah musu yadda ba amma sun kyauta to abin wani abu da ko faruwa Allah gado Allah za mu yi karatun yau Allah gado dalla dalla Mhm. Mhm. akwai wani ma'aikacin gidan rediyo najeriya kaduna ko kuma da yake na najeriya mm. amma a nan kano ke a firamin rediyo ta kano to to a nan kano muktar dahiru rigacikun eh, eh, rigacikun ai kaduna ce kaduna ce eh, kaduna ce aka turo shi ai rigacikun aiki ya zo yi nan eh Allah ka tumala garin kano mhm. a gidan rediyo pyramid a pyramid wannan taliki Allah ka tumala ba yadda bai ba mhm. kada abba ya zo to shi ma shi ma shi ma shi ma ya gamu da larura ya gamu da larura eh, ya gamu da larura shi ciwon hasada eh, wala ba ba warkewa ciwo shine ciwo na farko wanda aka saba Allah da shi ba a warkewa ba an taka mu taka miki na Allah ga tumal yanzu aka daina prison to mu fada da kirki yawa daga tuwala jama'a yawa daga tuwala Anas Abadala shi riga cikun riga cikun yana furzin Muktar ɗaya riga cikun riga cikun eh tuni mai alƙali na radio pyramid eh me shari'a ya danna shi gidan maza to me fara Allah ka malam me faru ba shi da aiki mhm. sai zagin shugabannin Kano shagaran Kano bangare daya imma dai kwankwaso ko abba ko ahalinsa kawai wannan shine shi ne yake da matsala kuma abin ciwo da aka faɗa shine da sunan aikin jarida yake wannan abu yake cin za yake cin zarafi a a to malam anas abadala Kano ka san anas abadala a anas abadala ka san mataimaki na musamman eh, babban mataimaki ne na musamman sosai ko ga gwamnan Kano kan al'amuran siyasa sosai ko Allah ga yace bai zai yadda yawa daga wannan zamani eh. a kuma a je can garin ku ai wannan abu duk mu goyi baya abinda kuka yi mu ce kun yi daidai kuma ka to Kano mutarin dahiru eh. mutar dahiru riga kun ina gidan maza a halin yanzu yawa ya yi halin nasa ko ya yi halin nasa ya ɗauko hanya da can ana tsakar zaɓe mm. a ko ka aka ɗauke shi aka mai shi can gidan rediyo Najeriya Kaduna to yanzu kuma aka ce wasu sun yawa wasu eh, sun lallaba sun kuma dawo da shi zai zo dan ya ci gaba da cin mutuncin gwamnan Kano haka muka samu labari kuma wanda san hana mu faɗa fahimtar mu yanzu mala ana abba shi wannan jihadi shi wannan jihadi samu albarka Allah ka tuma mala ana abba lala eh samu albarka Allah amma da don raw material wannan makanta eh, kulluhum eh sosai ku Allah ka mun sa maka albarka eh malam Anas malamin yace wannan abu da kai na jihadi malamin ce Allah ma albarka baya ga haka Allah ka tuma ni ina kira yau Allah ka ina DSS Kano to Allah ka tuma ina yan sandan Kano jami'an tsaro na farin kaya malamin ce da kuma masu kayan na zahiri to Allah zan fada yau Allah ka kar ku ce me isa na sani ban fada ba yau Allah ka ba ruwanka ba ruwana eh kai dai ka fada zan fada yau Allah ka kwankwasawa mhm. sun yi rantsuwa mhm. sun ce daga wannan zamani mhm. babu wani mahaluki bako da ya isa ya zo garinsu ya zagan musu ah, shugaban tsakanin ni na san wannan haka haka yi na san wannan ina daɗa faɗa eh. lazina Allah ga tawala baran ƙara faɗa Allah ga tawala domin eh, jami'an tsaro eh, na farin kaya na fita da su ma masu kayan na fita yawa lagadu aiki na malamin ya ce shi fa ya fita kana eh abun ya rage gare jiyo mhm. na faɗa shine aiki na Allah ka tawala Allah ka tawala shine aiki na eh shine aikin Allah ka tawala naji Allah ka tawala konkwasawa sirrin tsuwa ka da yawa Allah yawa sirrin tsuwa da abin da zai kasu yawa Allah ka tawala ba za a kuma yin wani mahaluki yawa Allah ka tawala ba ko da zai shigo garin su Allah ka tawala ya zaga musu gwamna ya kama hanya ya tafiya sa shugabannin su kama ba za su bari ba Allah wannan na fita da ka fita Allah ka tawala ni shaida ni shaida ni Allah ka tawala to shi mu kuma daga kitabu siyasiya yawa Allah ka tawala umurul mulka yawa Allah ka tawala wannan taliki muktar dahiru ko eh muktar ga cikun Allah dole mu zane shi a ah, sosai be eh, eh, eh bula yawa mu kai eh, matso matso matso ah, inna wa inna ilaihi raji'un la ilaha muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi la ilaha ina ba ta shi ni kwallon ah, ba ta shi ni kwallon ba ta shi ni kwallon la yajuruna la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ya ka gani Allah a bar shaka to koma can gefe wannan hukunci ne daga kitabu sai yawa laga tuwala yawa umurin mulki ha yawa laga tuwala na masu rai eh, so so sai kwa laga tuwala hmm. so kwa laga tuwala ba sa san aiwatar lakawa Kadina. Allah ga malam. Da ko littafi. Sai a shiga kawai. Da mm, ko littafi. Ya mm, shiga. Da haka to. Allah ga malam. Mm, da haka to. Ka san yanzu. Allah ga malam. Za a yi zaɓe ko? Za a yi zaɓe Allah ga To shi sa muke godiya. Eh Allah ga malam. Da littafin da na kitabu siyasiya. Eh su sai ko Allah ga malam. Ko umurin mulki.